Ana fuskantar matsalar sufuri musamman ma waɗanda ke shigowa cikin gari daga unguwannin da suke bayan gari na birnin tarayya Abuja. Mutane kan shafe sa'o'i suna jiran mota musamman ma a lokutan zuwa aiki da kuma bayan an tashi daga aiki. Bala Muhammad mazaunin wata unguwa ce da ke dab da Abuja, amma a jihar Nasarawa inda akasarin ma'aikata da ke aiki a Abuja suke zama. Kin gani kafin mutum ya hau mota sai kana da karfi sai kana da ɗari biyu da hamsin ɗari biyu sannan kuma gosulo in ka tafi hanya sai kai awa hudu sannan zaka je gidanka in ka tashi daga aiki karfe biyar sai wajen karfe tara zaka je gida ko goma sannan kuma gurin tohowa da asusuba in kai sallar asuba ko karfe biyar ka baro maraba ba kai za ka shigo cikin garin Abuja ba sai irin karfe goma sha ɗayan nan karfe goma sha biyu. Har ila yau na ji ta bakin Bashir Idris wani ma'aikaci da ke fama da kalubalen sufuri inda yake kira ga gwamnati da ta shigo cikin al'amarin don samun mafita. Babban hanya ne wanda ya haɗa garuruwa da dama su Ado daga Kubau zuwa nan Yanya zuwa Karo Bostop zuwa ga sunan nan Maraba. Wasu ma'aikatan cikin gari suna tohuwa ne daga Maraba daga Nasarawa jihar Nasarawa titin ya zamanto cewa ya tsuke da yawa saboda ana rige-rigen wucewa kowa yana son ya je ma'aikata ko masana'anta da wuri kullum idan ka fita ka jira kafin ka samu mota shiga mota ma sai da ture-ture in ka shiga ma an ka haɗu da mugun direba ya ce maka sai ka shiga da canji in baka da canji kuma babu daman shiga mota musamman da canji muke kwana canjin wata matsala ce eh saboda su direbobin babu direba ba zai so ka je ne maka canji ba duba ga cewa motar kadara sace kuma da ita yake dogaro da kansa kuma haka in ya bar motan ya ce zai je um, ya nemo canji shi karshen ta in ya fita wani zai iya sace mai mota a cikin sojojin tun da shi na gari ba ya gane shi ake ba kowace irin matsala direbobin safa masu jigila tsakanin abuja da ƙauyuka ke fuskanta ita ce tambayar da na yi wa wani direba mai suna kabiru dalhatu samun fasinjan ba wani abu ba ne samun dai da muke ne samun yan iska ne saboda fasinjan in ka ce za ka yi sama koma fasinjan ma a cikin kashi ɗari da wuya ka samu saba'in mutanen arziki da yawanci yan wancan sun fi yawa saboda yanzu za ka ɗauko fasinjan fasinja ma da mararaba din kafin ma ka zo ma AYA ma sai kai awa biyu in kai kuskure ka dauko dan wancan kuma duk mutanen ciki zai kwakwace musu waya kawai ya fice kuma ya dora ya nuna muku bindigogi yana so ya kashe mutane. Irin matsalan da ku kuke fuskanta kenan a matsayin ku na masu tuka motoci? Har gobe matsalar da muke fuskanta kenan kuma abu ma karuwa yake yi kaman ba jami'an tsaro. Akan samu cacirindo na mutane a kusan kowace kankwana da ke babban birnin tarayya Abuja musamman a lokutan da aka tashi daga aiki sakamakon kalubalen sufuri da mazauna yankuna ke fuskanta abin ma yakan zama abin tausayi musamman ma a lokacin damina. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.